rahotanni daga najeriya suna cewa an shiga kafar wando daya tsakanin shugaban riko na hukumar efcc ibrahim magu da gwamnonin najeriya dangane da zunzurutun kudi naira miliyan 388 da gwamnatin najeriya ta samo aka maido mata daga cikin kudaden bashin da ta biya kungiyar bayar da bashi ta duniya a shekarun da suka gabata dangane da binciken da shugaban na efcc yake yi domin gano abubuwan da suka faru da wannan kudaden da suka shigo aljihun gwamnati wannan kalubale dai yana shigowa ne a daidai lokacin da kujerar ibrahim magu take tangal-tangal domin majalisar ƙasa wadda ke da alhakin tabbatar da wannan mukamin gare shi ta mayar da sunan shi ga shugaban ƙasa bisa ga zargin da hukumar tsaro ta sss ta yi na cewa shi na da hannu a cin hanci da rashawa amma a fira da na yi da shi shugaban kwamitin gwamnoni na najeriya abdulaziz yari kuma gwamnan jihar zamfara ya musanta wannan raɗe-raɗe da ake yi wai sun shiga ƙarfin wando ɗaya kuma suna goyon bayan a ƙi amincewa da naɗin da ake yi wa ko ake neman a yi wa ibrahim magu yana mai cewar aiki ne ga efcc su yi bincikensu kuma idan suka kammala bincike ƙungiyar ta gwamnoni za su mai da martani dangane da sakamakon da suka bada a gaskiya wato abin da muka yi a wannan shine ah, ba mu ɗauki wani abu ba mun gani a jaridu sannan kuma kamar da kowa ya gani so tunda an ce abin da zargi ya fara fitowa na farko cewa an ba kowane gwamna naira miliyan 400 in ji sahara reporters na kashin kanta kuma ita sahara reporters ta ce ta samu daga hannun e fcc so a take wasu sun kalubalanci shugaban e fcc cewa mu an ba mu kuɗi ya ce bai san da an yi wannan ba suka ce idan baka sani ba kamata ka karyata kuma ya karyata cewa amma lallai akwai bincike da ake yi kuma zuwa yanzu ba a ce akwai wanda ya laifi ko wanda ba ya laifi ba ana da kan bincike so shi ne muka ce tun ana kan bincike